السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة ناشي المعني وإن إن شاء الله وزمينا وكتبنا أتكت وإن ذلك سيمبل وإن ديكليكس إن شاء الله الفرق بين شيء أو ورك سبيس أو ورك إيريا أو بيت أو توك You have what? You have elevation. You have not elevation. you have east elevation and you have west elevation the last you have south elevation bayan mun samu wani abubuwan shi ne design da mutum zai yi a cikin yin zai sakamakon a in ka da navigator project you have what south elevation and the others wanda idan kana so ka fito da elevation din gidanka da rai kana kilikin ko ya tsara da to inda za ni kafin fara nan akwai procedure da aka wani zanen kai na fata da zama standard shi ne using line da muka ɗauko line za mu zo akwai second na ka yadda sai ka koma arrow head n sannan ka zo wurin kalo zanen 10 sai ka zaɓi dukkan kallon da ke da kan salon da idan muka ɗauka sai ka zo ka yi design ɗin ka fara zana misali for example we have a wall here and what hmm. we are going toward Immediate. Let us serve Python upon the order. Okay. Now muna da wata katangar a gera Let us put 1000 and do the rest. Again, we have another bedroom purified and za mu ja katangar haka sannan shi akwai 500 So, anyway ga shi yadda muka faro hanyar ana gamawa sai mu yake apply na kalo a kai yadda zai fi zama

nan reference line a reference line shi ne ya yau zaɓi center don ta fi bi accurate and democrate don ce ok duk wata na illa abin da ya rage wani shi ne sai mu yi apply shi ne zan yi shi kuma domin yi apply a kai to insha Allah wani stoke and continue next time na fata an fahimta Allah da lokaci da zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya daga naku da ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi